صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب da حدوى haduwa a wannan ابو هريره رضي الله عنه anhu inda كانت karanta tafsirin Alqur'ani mai A kowane marice irin wannan a cikin wannan wata na ramadana mai albarka yau muna maricin asabar 17 ga wata ramadan shekara ta 1439 kuma ina da shi ne rana ta biyu a cikin watan jun na shekara ta 2018 tambayoyi sun taru da yawa mun kauce ma amsa tambayoyi saboda dalilai da dama daga cikin su dai akwai tsoron da nake ma tambayoyi wani lokaci ba kowace tambaya ce amsa ta take da sauki ba sannan matsayin amsa fatawa matsayi ne da gaskiyar magana ba wai ya dace da mai karantar da mutane ne matsayi ne na wasu malamai na musulmi dalili na biyu da yawa akan kawo tambayoyin da ba su da ma'ana ko kuma ba neman ƙarin sani ake misali a cikin tambayin da nake dubawa yau akwai wata tambaya da a facebook da whatsapp ake yawo da ita don a yi dariya wai namiji ya ce matarsa ta ce tana su fita ce in kika fita ta kofar nan bakin aure sai ta tsallaka ta taga ta fita wai mai hukunci aure su ina tabbata wannan ba wai ya faru ba ne. kawai wannan ya ga ana yawo da shi a whatsapp ko facebook sai ɗauko ya kawo mana abin ɗin tambaya ya kawo mana raha a cikin karatu kaga dai wannan ba abuwa ne da suka dace muna samun irin su da amma kuma akwai tambayoyi da masu su suna bukatar sani kuma ana iya ƙara da su babu laifi irin su mu kawo su don haka za mu ci gaba da amsa tambayoyi daga yau zuwa abin da Allah ya ba da iko in Allah ya sa za mu fara da wasu kaɗan da ke gaban mu yau ko da ba kaɗan ba ne don sun fi ashirin wani ce assalamu alaikum warahmatullahi malam barka da wuni malam da Allah inda hali a saka mana wannan tambaya tsohuwa ce take neman fatawa yaron ce da mai gida wurin sana'a sai mai gida ya ce masa abin da nake son hajar nan ta kai naira kaza duk abin da ka dora sama naka ne ba ruwa ne to bayan lokaci sai ta mafarkin wuta ta taso daga gidan mai gidansa zuwa gidanta sai daga ran nan Take shakka wai anya irin wannan kasuwanci ya halalta don Allah ba na kai min wa Allah saka da ne yin mafarkin wuta ta taso da gidan mai gidan yaron ta ta taso da gidanta yana iya alamta akwai wata matsala amma bai haramta wannan ce kana da damar ka ɗauki kayan ka ka ba yaron ka ka ce ga su na baka su akan kaza ka je ka ɗora riba dubu uku uku ne Kaje ka dora in ya je ya sai dama wani dubu uku da ɗari ɗaya wani dubu uku da ɗari biyu wani dubu uku da ɗari biyar wani ma ya buge hancinsa ya sai da masa dubu biyar ya gan shi da katotuwar mota kaga abin da yake sama riban nasa so kila akwai inda wata matsala take ba nan da haka ina ba wani tsohuwar shawara ta kira ɗanta a sake nazarin kasuwancinsa da wannan mutum ba dai wannan matsalar ba ce akwai wata wannan ta ce ni ce na aure wani mutum sai bayan da na tare na gane cewa ashe irin masu aƙidan nan ce da ba su aiki da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam menene mafita duk lokacin da mace ta aure namiji kuma ta fahimci akwai matsala tattare da shi ta fuskar addini wajibinta da farko shi ne ta yi jihadin fito da shi daga wannan inda yake kila ta aure shi ta ga bai sallah ko bai da'a ga iyaye ko bai sada zumunta ko bai ba alqur'ani lokaci kullum bisa hansa ke dare da rana hansa din kun ba aika alheri yake abinda an wajibi ta fara nazarin wace hanya zaka raba shi wannan mai abun kamar wanda da baya aiki da hadisi idan ke ba malam ya bace baki iya jayyar amma dai kina iya neman malamai su kare ki da irin tabbayin da za ki mashi ki jefa masa rikici a tunaninsa ya fara gane bisa shirme sannan kina iya jawo shi zuwa wurin wani malami don ya masa bayani ya masa fatawa ya nuna shi amma ki sani ba a addini wanda addala ilaha illallah wa muhammadun rasulullah ba addini wanda an yadda da Allah ba yadda da manzon Allah ko an yarda da magana Allah ba a yarda da magana manzon Allah da ka addinin sa ba cikakke ne bi dukkan hanyar da zaki bi domin ganin ke inganta addinin sa ke gyara idan wannan ta gagara to sai ki shigo da magabata domin su samu miki mafita wani ce assalamu alaikum rahmatullahi Allah ji kan malam Allah ya kara mara lafiya da ikhlasi ina roƙonka gafara ni da abokina mun yi ambatonka a bayan idonka bima karahu. wato dai sun ci nama na muna roƙonka afuwa Allah ya agaje ka ya kare ka daga cikin duniya da lahira kuma ya shirya maka a ka to na gode da addu'a da ni da kudu Allah ya gafarta mana kuma ni na yafe assalamu alaikum Allah ya gafarta malam kamar yadda kace ibadar rashin tsafta ba ta halatta ranar sallah shi mai ta kaba ta samu ce kwalliya ranar ta je idi mai kaba ba ta fita daga gida sai bisa uzuri na tilas don haka idi ba ta cikin uzura na tilas bai zama ta gida su ma waɗanda aka ce su fita ranar idin ba kwalliya da abin aka ce su wani ya kuri na tafilatin su fita a cikin rashin hafta mana su fita cikin kayan aiki na gida sai in sun dawo idi sannan su caɓa abin idi wanda mazajen su ba su kai. to mai ta kaba kada ta je assalamu alaikum Allah kara mana sai don Allah ne ne hukuncin jinin da mace ke gani bayan ta yi amfani da magani mana daukar ciki da ake kira implant jinin yakan zo mata sau kusan uku a wata da kuma tsawaita kwanakin hainarta da ta saba da shi shi implant din yana kawo abin da ake kira hormonal imbalance wanda ke saka cewa al'adar mace shi jinin haila ne ko ko istihala babu shakka amfani da waɗannan contraceptions abubuwan da ke saida haihuwa na wani lokaci yana rikita al'adar mace amma abinda malamai suka ce matuƙar jini na zo mace al'adar ce sai fa idan ta tabbatar da Kala saba kala jinin al'ada ba ce domin mata sun san jinin al'ada baki-baki ne kuma warinsa ba irin warin jinin al'ada ba ƙarni gare shi amma jini wanda ba na al'ada ba ya da ƙarni kuma jawure to idan ta tabbatar da wannan to sai ta je wurin neman magani amma ba za ta aji azumi ba ba za ta fasa abin da lafiyar ciki ba duk da haka idan ya ci gaba da zuwa ya ci gaba da zuwa aka jera kwana goma sha biyar da yawan malamai na ganin cewa dole ta fita batunsa ya zama istirari sau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tajlisu ihdakunna shaqra dariha la tasum wala tusum ɗayar ku takan zauna rabin shekara ba ta azumi ba ta sani don haka bai kamata jinin haila ya wuce rabin shekara amma da ba da gyara da kuma jaharaha ne jaharaha ne shi na sani oh, eh. assalamu alaikum Allah ga mutum wani ba ana tambaya akan mace mai ciki za ta ciyar ne idan ka aji azumi waɗanda aka ce su ciyar su ne waɗanda ba za su taɓa yin azumi masu permanent a abinci kamar tsohuwa ko tsoho kamar masu ciwo wanda ba a da ya warke kuma ba a iya azumi da shi amma suna da wata kansa a cikin ciki ko ƙwarsa ƙwarsa ba a yi kwanci ciki ne ba ko wani abu karanci wannan ba su iya zama da yiwuwa sannan duniyar da ake ciki ba ta gano maganin ciwo ko kuma sun kai labarin da ciyon su bai iya warkewa to waɗanda su aka ce su ciyar amma duk wanda nan gaba zai iya rankawa to rankuwa a kai za ka magana mafi inganci game da mace mai ciki da mace mai shayarwa ita ce maganar mai tafiya da mara lafiya su sha ruwa duk lokacin da bukata ta kare su ci abinci amma bayan azumi su rana mace mai ciki abin da ya zama mata na shekaru misali bana tana da ciki wata bakwai ya tsufa yana ba ta wahala ta sha azumi da shekara har a kai baɗi ba ta yaye sai kuma ta sha da shayar to kaga duk da haka da an bi ta na shekara biyu matuƙar dai tana iya ranko wani lokaci to ba mu maganar ciyarwa a ta. ya ce sai dangane da riƙa alƙur'ani a cikin sallah malamai da yawa sun ce makaruhi ne a riƙa alƙur'ani a cikin sallah saboda yana shagaltar da mai sallah daga wasu rukunai misali ka ga rike hannu in kana da kan kurani ba ka yi sannan idanunka akwai inda shari'a ta ce ka kansu lokacin da kake sallah to ka ɗauke su daga can wani sujuda kake ka ɗora su kan alƙur'ani suka ce sannan duk da bai ayoyi da kake yi da ido shi ma aiki kuma aiki ya ne da yawa saboda ka suka karanta daga alƙur'ani amma idan akwai uzuri babu laifi misali muna da limamin da zai muku tarawih ko ta hajji ya haɗa alƙur'ani amma yana buƙatar da ko kuma cikin ku babu haɗa sai a cikin wani da alƙur'ani inda ya kai ka tashi in ya yi tuɗe ka gyara masa wannan insha Allah ba ya ne bari mu da aka tabbata tambayar haka take suna da yawa gobe sai mu ci gaba da karatu Allah ya bada mu kafin mu ci gaba da karatu jiya an bi mu bashi ko Hmm? alam misbahu ya ce eh je malam misbahu ya amsa tambaya da muhimmanci kwarai na shiga labarin na na lalubo masa wani littafi ma'anin qur'an wa wanda na tabbata idan kana zuwa tafsirin malam Musa Yusuf asadu sunna kana je yana yawan cire irabin ayoyin qur'ani saka ina ake samun li'irabin ne to ga littafi wanda biya ya a rabin ayon ƙwani ga mata sannan kuma tare da haka ya zo da ma'anoni sannan ba littafi ne don zamani ba mawallafin sa abul hasanin nahawi malami ne da ya zamani da su imamu bukhari sannan wanda ya taƙi sa wani dokta ne ya yi ke da rasa ya aiki ga wani fara guda ke maktaba amma na baka shi saboda Allah da ƙwazonka to har yau kafin mu ci gaba da karatu ina da wasu kyauta hukbatu min tarikh ko hikbatun min tarikh na malamin abokin mu Sheikh Usman ibn Muhammad al-Khamis fitaccen wanda aka sani da da yakar aƙidun shi'a a wannan zamani a ciki ya kawo tarihin khalifofi tarihin ingantacce kamar shige yadda na yi kaddara ta riga fata da an wallafa wannan littafi lokacin yi kaddara ta riga fata bugun farko da nan fara da shi kwarai da to zan ba da shi ga wanda zai iya faɗa mana sifofin nan guda ashirin da biyar na zukata marasa lafiya wayanda Allah ta bada ku tare amma fa sai wanda bai kawo su gaba daya ko da bai kawo aya ko ba in ba haka ba zai koma labarin kai kuka ce akwai mai so eh? mara za ka gwada a ah, tunan ba su samuwa mai kuka ce a rage masu nawa za su kawo an yadda ka kawo ashirin kana iyawa matsalar ita ce tsaya ka ji duk wanda ka kawo in wani ya kuma kawo ba don ka ba shi ya yi sata amsa a kaya za a yi akwai wani mai gwada abin sassato ashirin mutum a man ba da littafi yi da gobe ai ba na lafiyayyu zukata ba ne ba mu ce goma sai cuta ce nau kake sa ran za ka iya kawo eh so in ka kai rabi rabin ashirin da biyar zan ba bismillah bari mu gani ashirin da biyar na da rabi ila mu ɗibi rikici da shi ya sunan ka to yau daga nan kusa awwal awwal abdullah muhammad awwal yau da yau wato ku ba shi wani بسم الله الرحمن الرحيم kamar yadda malayin faɗa mana jiya ɗan ya kalli akwai muna da gol gol tsarin kulubuna gol sannan daga ciki muna da akinna akinna tun muna da ma'alamun akinna yawa sannan muna da kuciyar da ake suna layar kwaro waɗanda da kuma kwaro ɗan kulubun layar kwaro na bin da yawon

wanda take da shakku na warta ba kulubu na take da tsada barrana ala kulubu na sannan akwai wanda take a bakwai ba akwai a cikin

sai ka sai ka kai tabbas kana kusa ba dan akwai kuma ayyuka bakara san farkon bakara a'a ba kawo zuciya ta kawo goma sauran ka da rabi ka kawo shi ne farkon bakar hayyau ga su nan yawwa ka rage maka yanzu da gangamo sai surori suratu muhammad ya suratu muhammad nah kalau muhammad ya suratu muhammad Ayyar surat guda da rai. kai mai shi ka layar tsaho mun san wannan kuskure kuma wani abu da mun kira sauran karai bal kulubuhum munkiratu fa hum in ka kawo in baka kawo ba yanzu ni da kai ne wani ya yi hmm? na tabbata bai san za a wannan tambayar ba da ya ɗan duba su kila in ya rubuta yadda aka faɗa da ya kawo su ne kuka ce وعلى ربها كذبت عاد المرسلين كذبت عاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم الله تعالى كذبت عاد المرسلين عاد ومتى الأحقار سن قرية المنزلين بل على ذلك وكو أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقار wani gari ne ake kira ahqaf wanda sanannen wuri ne da larabawan quraish iskala lahum akuhum din ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi ya yayi musu gargadi yana cewa ala tattaqu ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin hakika ni manzo nake a gare ku amintacce ko sanni ba a tacce nake ba ba koyayye ba ba wani zai ba ku labari ba ban taɓa ƙarya ba ban taɓa yaudara ba ka bai wa iwa Allah fattakullaha wa aqim ku ji tsoron Allah ku ba Allah haƙƙinsa ku bauta masa sannan ku yi mini da'a ku yi mini biyayya ku bauta ma Allah ta yadda na koya muku kuma as'alukum alaihi min ajr bayan hukunku wata jega ko wata lada akan wa'azin da nake muku in ajiye illa ala rabbil alamin ni lalata tana wurin Allah ne ubangijin tare sannan ya hankalin su ga abubuwan da suke da jin daɗin duniya ya ce a tabinuna bi kulli rihin ayatan ta'abato kuna ta famar giggina stadium ko casino wuraren wasa a kowane tsauni don ɗaya wasa kuna kallon mutane kuna dariya wato adawa mutane ne masu ƙarfi sannan masu basira wajen gini da haka duk girman tsauni duk girman dutse za a yi gini samansa sai a rika kallo talakawa ana dariya da ɗan sannan wani ya nuna wuraren wasanni da shakatawa da sharholiya da holewa a can kan tsaunuka ake yin su inda sai manya ke iya zuwa sai ana ta wasanni wata tattalin nuna masali kuna gina manya-manyan gidaje na ji wani ya fassara misali kuna yace kuna gina masana'antu to ya yi amfani da larabcin zamani ne alkur'ani kuma larabcin zamani ake fassara shi da shi as-sulh shine yin abu da kyautata shi yasa dabba ana iya dingina mata fi'il aiki a wajen gina mata sulh saboda sun akwai kyautatawa da kerawa wanda shaka masana'antu ake kira su masani ba haushi shi ba sai ce masana'antu ko amma masana da Allah ke nufi anan manya-manyan gidaje benaye hawa-hawa kuke gida. kalmar sana'a ta zo cikin Qur'ani da ma'anan kera abu da inganta ne da yawa da Allah ta'ala ya magana duwatsu sai ce sun Allah nabi atqala kulli shay da ya magana jirgin annabi nuhu sai ce wasna'il fulka bi a'yunina a wata ayar wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru minhu a ƙarshe suratul kafi sai ce wa yahsabuna annahum Sun sun'an a ɗaya ayar labi isa ma kanu yasna'un صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم من بأسكم حبط ما صنعوا فيها واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني والله يعلم ما تصنعون duk anan sana'antawa yana nufin kera abu ta fuska mai ban sha'awa mai nuna gwazo za ka anan kuna kera gidaje hawa-hawa masu ban sha'awa ba wai ba sana'antu ake nufi duk da ke a cikin tafsirin imam al-qabari ya kawo zantuka wanda suka ce kuna gina madatsun ruwa da matatun ruwa da ma'adanar ruwa wato abin nan la'allakun takhludu kamar dai ba za ku gushe ba to kaga masana'antun ruwa makiyabin nan magudanar ruwa suna shiga cikin masana'antu amma dai ba a fassara wannan kalma da masana'antu irin waɗanda muke nufi na yin sana'o'i da ƙere-ƙere da sauransu idan ba ta shi Allah ce kuka yi danka kuka kama mutum wanda ya maku laifi ba fashtun jabbari kuna danka irin kan wato mutane masu daurin ku kashe wahalar ku azabta ku kwace dukiya kuna gwada karfi ne lahawa a tsaye ku guji tsoron Allah in ji annabi hud ku yi ne da yanzu na saba ban cika jin ana wannan sunan da hud bai da yawa akwai shi akwai abokinmu limamin da masu hud ina da ɗa nan shi ma sunansa hud in kila ban san na uku akwai su to akwai ɗan sanda hudu ko akwai soja kuma hudu don kaga na kawo malami hudu liman yau wanda ila sau ɗaya da shi ne ruhu kusa annabi ruhu akwai mai sunanta? nan da ya ba mu ko? to kusa wani yanzu a garin na akwai mai suna ruhu akwai shi ko eh lalle sai da sabon da bai gari saboda ka sai ita fa'ul din ganda akwai kalkala a kan jalo ko ba haka yawa واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون وجد أوروبا ويجد الناكو والبيع wato ya muku tattali ya muku ƙari ya muku baiwa da kyautar abin da kun sani kun san mun ala sai kiga daga cikin su a mata bi an'amin wa bani ubangiji ya ba ku tallafi da dabbobi ya ba ku yaya wajen nasi ya ba ku gonaki inda kuke noma abinci wa kuyu ya ba ku madatsun ruwa da idanun ruwa wato mare mai wuraren da kuke zuwa ku ɗibi ruwa mai kyau ku sha ku biyan bukata to bayan waɗannan limomi da Allah ya baku, kuka kafi ce ni akafu alaikum azaba yau da gobe ni ina ji maku tsoron azaba wani wanda abbabba wanda an mai gina qalu sawa'un alaina qalu sawa'un alaina aw'abta am lam takun min alwa'izin in وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن النبي هود يقال وأزنسا سسك ميدا qalu sawa'un alayna suka ce duk dai ne a gurin mu aw an dan kun min alwa'i kai wa'azi ko kada kai mu duk dai ne gare mu bai da bambanci baka zo mana da komai ba kusa a wani wuri ma cewa suka yi yahudu ma na nafqahu kathiran mimma taqul ku da yawan abin da kake faɗa ba mu ma gane mu yana magana da yaren su wanda suka sani su na taɓa wasu labarin labarin abu dokali ne wanda malami ne mai aƙida kuma masanin alƙur'ani ya zo ƙasar maroko magrib ya karantar da su tafsiri tsawon watan azumi shekara ta ya sake dawo abu wannan shu'aibu ne da shi ba hutu shu'aibu bayan da ya dawo sai ce musu ina muka kwana sai ne ce ƙalu ya shi aibu ma na tsawo kafiran min mata kuma wato ya tafiya shi ma tasirin bai da sai ce ƙarya kake yi inda muka kwana allazi na kan zabo aibar kanu kasu khasiri ashe ta bu ne ba hudu bane ta haka duk suke mu annabawa sai musu izgi yi wa'azi ko kar yi hudu ɗaya ne da ma ka huta da takardun mai in hada illa kulkul awwalin suka ce wannan abin da kake bakar ɗabi'an nan ce ta mutanen farko a zo a tara mutane ana kai musu tatsuniya ana musu wasa da hankali ana ta su bar abin da iyaye su wannan ai labarin mutanen da ne nake ba wa ma na hannu ba alfani suka ce mu dinnan da kaga ba wanda ke mana ba mu mun fi karfin nan ba Allah kace ba to ai Allah ya san da muna bautar abin da muke bauta ya ba mu rayuwa ya ba mu lafiya ya ba mu gidaje ya ba mu mataye ya ba mu ƴaƴa ya ba mu kuɗi ya ba mu gonaki ya da mana ruwan sama sai ka ce aka samu alƙiyama a gaskiya ba kuma na hannu mu azabi ku ba wanda zai mana azaba lafiya lau za mu je lahira Allah ce fakar da mu sai suka kare ta shi fa halaknahu mu ko sai muka halaka su saboda kare ta da su بمئة الله هلكاسو بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها ترى كأنهم أعجاز نخل خاوية الله تبارك وتعالى يا أبا تاس أوى دليلك شيني سبع ليال وثمانية أيام وني تقص da dare bakwai in ka da sha biyu sau goma sha biyar nawa kenan awa ɗari da tamanin allah da gara musu ba sannan an karɓi rayuwarsu wato mutuwan ma ba su yi mai sauƙi ba jami aka halaka su birihin sassarin hatiya da iska mai tsananin ƙarfi kaji da jin sarsar jiya na ga muku na naka ko da daka daka da kabkaba to nan sai Allah ce sarsarin wato iska ne mai tsananin furji yana wani irin kuka wanda za ka ɗauko shi daga sunan sifar da aka bada sarsarin Allah ce atiya mai tsananin ƙarfi sadaka guguwa ce aka yi awa 180 ana yi idan shekarun baya ba a san irin wannan guguwa ba mu yanzu musanta an yi ta a america an yi ta a indonesia an yi ta a china an yi ta a japan an yi ta kasashe daban-daban ana ba ta sunaye daban-daban ko ba ta guguwa ce iska ne babu ruwa a ciki amma manya-manyan benaye hawa ɗari da wani abu hawa tamanin da wani abu hawa sittin sai ga suna rubuta suna faɗi iska ne amma ɗaukan mota ya kai ɗora ta bisa wani gida ko ya ɗauki wannan mota ya rarka ta da wancan mota mutane suna tafiya suna rafkar junansu a ciki saboda tsabar guguwa to haka Allah ta'ala ya ma'adawa mutane da yake zuci Allah ce ka tara tsawon fiha sabra bayan kwana takwas sai ka ga mutane kwakwance ka annahu a'jazu nakhlin khawi ko wani su ka ce wani irin kututturun iccin da biro ne wanda ya rafi ya faɗi an kai mishi ruwa ya ruɗe da aka duk Allah ya rufe a waccan ayar fakanu ta hashibin mutum suka zama kamar rujugaggar ganga kamar ya fitaccen darni ya faɗi an mishi ruwa haka gawoki suka koma Allah ya ce inna fi zalika la'aya cikin wannan akwai abin da amma ga masu hankali amma da aksaruhum mu'minin da yawan su wasu masu imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma hakika ubangijinka buwaye ne ne buwaye ta kasa yake azabta kan gararru arrahim kuma ya jinƙai ne jinƙai sai sa yake fitar da waɗanda suka imani tare da annaba kaddabat samud al-mursalin kaddabat samud إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونقل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسلفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون كذبت ثمود المرسلين ثموداوى سنكرية منزلين سوني أصحاب الحجر wanda suna da sura القرآن سورة الحجر wadda take kusa da suratu ibrahim a cikin da Allah ta'ala ce kazzaba ashabul hijr al-mursali nan kuma sai ce kazzaba thamud al-mursali sun ƙaryata manzanni in qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi salih ya musu wa'azi yace ba ku jin tsoron Allah ai ya kamata ku ji tsoron Allah ashabul hijr suna nan tsakanin wadin kura. da birnin sha tsakanin saudi arabia da syria nan ne aka yi su a wancan lokaci duniya kaɗan ce ba ta da yawa lokacin da allah ta'ala ke ba da labarin waɗannan annabawa su annabi hud su annabi lu su annabi shu'aib su annabi salih su annabi zakariya su annabi yahya lokacin duk duniya ba ta kai yawan local government talatin na najeriya duk duniya adadin mutanen duniya bai kai local government talatin na najeriya mutane yan kaɗan ne sai tsabar taurin kai ba to duk lokacin annabi nuhu duk musulmin ƙara tamanin ne maza da wasu malamai wasu ce arba'in duk sauran duniya kafirai ne don kace sauran duniyar nawa ne kila sun kai dubu sittin ko dubu sittin da bakwai ko dubu tamanin ba yawa ke a kai duk lokacin gamin guda a yau ta kai yawan mutane annabi nuhu za mu cimma labarin mutanen annabi nuhu sakandare guda ku tana yawan mutane annabi ne sau da ruwa ne ba kusa ba sai da ku bal ita jami'a ba a ba magana duniya ta yawaita ne shi yasa Allah ta'ala ya rage aiko wai dakatar da aiko annabawa saboda a da mutane yan kaɗan ne annabi guda sai ishe su in suna tsaye sai aiko biyu kamar yadda aka ku Ibrahim nan Lutu nan daga baya Ibrahim nan aka aiko ɗansa Isma'il daga baya ka tsara da Ishaq ko ba haka sannan kai annabi yaqub ƴaƴansa goma sha biyu annabawa amma a yau duniyar ta yi yawa yanci annabawa ku suna da yawa sai aka bar malamai su yi aikin annabawa shi yasa aka ba su tutar annabawa duk wanda ke ganin girman annabi yana ganin girman malami in dai malami yana bisa tafarki annabta su kuma annabawan su kuma annabawan sai aka taƙaita su annabi guda sai aka ba shi komai da komai wanda ake buƙatar a bawa annabawa a bawa tare za ka sai aka ba shi alƙur'ani wanda ya shafi rayuwar kowane lokaci da kowane zamani bai tsaya ga al'ummarsa shi kaɗai ba shi yasa alkur'ani kullum ƙara buɗewa suke ga ilimin tilawa da sanin makamar haruffa da kalmomi ya ake karanta su da tajwidinsu ga ilimin fassarar ma'anarsa ga fiƙihun ibada da ke cikinsa ga fiƙihun ta na zamantakewa da ke ciki kamar matsalolin ciriki, matsalolin riba matsalolin bashi matsalolin jingina rubuta sharuɗa da alƙawari wasici kafin mutu duka sunan a zo ga matsaloli na siyasa da mulki inna Allah ya buru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba ko ba a zo matsalolin ah, societal problems da maganin su wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq azoka masaloli na tattalin arziki haka haka alqur'ani babu ilmin da bai yanzu ka dauko masail ibada kawai ko mai budewa yake a cikin shari'a mai kokarin duk abin da daga ci zamani na ibada a shigar da shi na yi ba da misali da taimama a kan tayis aka gada babu tayis amma kada ya samu hukunci saboda addinin mai lauƙi ne mai faɗi ne kuma ya zo da su usul da wasu tura kuma inda gare su ake wasu ainihin komawa idan sabon abu ya taso matsaloli na zamani mutum ya yi laifi an ɗauke shi da kyamara ya mai hukunci an aiko mu mace saki ta imel ko ta intanet ko ta text message ko na whatsapp na wayar mijinta da sai aka zuwa gaba alƙali sai ce a ni waya ta ta faɗi wani ɗan iska ya ɗauke ta rubuta mata so a taƙaice duk wanda zamani ya juya alƙur'ani yana ɗauke da hukuncinsa amma annabawan da ba haka bane saboda me saboda ana aiko su ne ga wasu takaitattun mutane shi yasa ake ba su mu'jiza daidai abin da suke bukata annabi musa ya zo da sanda yanzu misali da a ce tabbata aka kamo zubar sanda to ina za a ajiye su duk tabbata su zo su gani in ka kai ta yi su kuwa mutum da za su mutu ne ganin ta tsakani da allah kaga shi yan mutane yan kaɗan wanda ta ishe su kuma musa ka ba bujin da ba su kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lakum rasulun amin hakikanni manzo nake gare ku amincicci kun ga annabawa suna hujja da amincin da aka san su da shi wajen tabbatar da wajibcin abisu kun ga duk adamin da zai ce muku inni lakum zai ce inni lakum rasulun amin ni amintacce ne kun san ni shi yasa Allah baya aiko annabi wanda ba shiryayye ba Allah ba zai dauki mutum sha sha sha yana sharholiyarsa dare guda a bashi annabta kamar tasiriyar ba haushe wai kuna ta ce gamon katar ko suka ce wai katar wani mutum ne shashasha ɗan tasha ɗan iska yana tafiyarsa cikin dare sai allah ya kuri ga wani ya ce yau za a nada wali guda a duniya aka yawo mala'iku suka yawo duk duniya kowa ya yi bacci in ba katar ba shi ɗaya hikun ba shagole ya sha giya yana ba shalo yana sangaɗi suka ce to Allah ko ko mu gani mai maka ce duk da shi kun ka gaba da shi ku bashi wani sai an ka yaba mai sai zawali to ka ki annabta da wani kaka amma ba mu hana Allah yana shirya mutum dare guda kamar da wasu ruwa yake nuna mahadi dare guda Allah ya shirya haka ne kuma na kan ba ku labari kuma na kawo cikin littafi na abokin hira ko na ɗaya ko na biyu labarin farawon da ya zama sarki kuka da labarin ina ban kawo da karatu mana mutum shi abokin hira shi wannan sarki shi wannan barawo zuwa ya yi cikin dare ya yi sata masallaci shi ƙuranin masallaci zai sa ya buɗe taga ya shiga sai ji motsin mutane na zuwa sai ya laɓe sai ga sun dun fara masallaci sai tashi kabar da sallah suka leko suka ga masallaci sai aka bude a shi tun yana tsoro yana tsoro ya yi kawai ta sallah su ku suna zaune har ya kai ga sallah ko da ya sallah ba sai an taso an rufe shi ga sarki ga waziri ga liman sarki ya ce iyata nika so auren ba neman ya ba da shawara in dai mutum na Allah ya kaso to a taho masallaci cikin dare duk wani abin su yana sallah cikin dare to haka aka yi fadi, aka bari sai da gari ya waye aka mutunta shi aka yi kasaitaccen biki aka ci an samu wani yaro matashi na Allah yaro da ce na mm. ce Allah sallar ƙarya ta ne kai mini wanda kawai ya ce da alƙawarin ban bari sallah da yi sallar dare da yau har ranar tashi kiyama ya yi har ranar da mutu ban bari tun da sallar ƙarya ta ne kai mini wanda karimci alhalin ni koyo na da tafi su ba sani hmm? kaga shi bai gaban ka tarko yace fatakullahu wa ku ji tsoron Allah kuma ku yi mini da kuka ga kullum muna faɗa muku wannan su ne abin da ake bukata ga mu shakka wallahi wa ta'a ku ka bi Allah ya zan Allah da kake bauta babu shirka sannan ka bi annabi ya zan shi ɗaya kai gidanka ba ka na biyu gare ka da kake karɓar umarni da ma'ana dai ka zan cikakken halin sunna wa ma as'alukum alayhi min ajrin yace ba ni roƙonku komai na lada ba ni neman ku taimake ni da wani abu in ajri illa ala rabbil alamin da ka bata kasance ba ce ga ubangiji Allah ubangijin dare sai nace atun atutrakuna fima hauna amini kuna da to a barku cikin wayannan gidajen manya manya da kuka yi na duwatsu kuna cikin aminci da kwanciyar hankali fi jannatin wa uyun kuna cikin wato koranmu da mare mare wa zuru'in kuna cikin shuka kuna noma abinci wa nakhlin ga itacen dabino falwa abin ƴaƴansu yunannu masu daɗi wa tanfituna min aljibali buyutan kuna kwakware duwatsu kuna yin gidaje da wuraren shakatawa farihi da kuna takama kuna zaton nan za ku tabbata kuna ganin ba mutuwa daga duniya sai kaduna to fattakullahu wa aqim ku ji tsoron Allah ku yi mini yana ta mimika wala tujibu amal musrifin kada ku biya ma al'amarin yan kazafi yan wuce gona da yau kamar yana magana da talakawa nan against masu don musulfun galibi masu hali da masu iko da masu faɗa suke israfi suna wuce iya ya ce to kar ku biye ba ta tasu alladhina yufsiduna fil ardh ورزقي برنا اسكين قصا ولا يسلحون باقين يعني باقي يا كمو وادي قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قالوا إنما أنت من المسحرين سكتتموني من قالوا دي سهري أبين baka da lafiyar hankali akwai wanda ya maka sihiri ko lokacin ma anta illa basharun mithluna kai fa ba wani bane dai mutum irin to kana mutum irin muka ce an mai ko to fati bi ayati ka zo mana da wata aya in gaskiya ne in kunta min sadiqi inda ka kike ka zo da wata aya wato shirmen da mutane suka dade suna yi shine raina kansu suna ganin mutum irin su bai sai zama jakarar ubangiji in dai Allah zai yi aiki sai dai aiki wani jinsi daban ba su kaga wannan raina kai ne to sannan in Allah zai aiko bai ya aiko kowa da kowa ko ku yana yiwa Allah ya bi kowa guda guda ya mishi wahayi dai ya bauta mishi ba zai yi to da Allah ya tashi zaɓe kuma ya zaɓi wanda bai ya fi ta kowane kiyasi ya fi ya fi ku hankali ya fi ku daraja ya fi ku halin kwarai ya fi ku mutunci ya fi ku gaskiya da amana da alƙawari to an aiko shi kun ce don me za a aiko shi ya za a yi in an aiko aljani matsala ta faru an ka aiko mala'ika to azra'ilu ne sai ala'ira ya muke da zarar ka ga mala'ika ranka ranka ya tsari suka ce ma hanta illa bashirun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta min as-salihin tunda kai ba wani bane ille mutum irin to in gaskiya ne zo da wani abu da ya bambanta ka da ka kawo wani abu wanda zai sa mu gane kai ɗan sako dan aiki ne daga wani hala hadhihi na sai ci to shike suna kallo sai dutse ya tsage sai ga kuma mace ta fito ita ce na raguwa ta fito daga cikin dutse an saba ganin dutse ya tsage dabba ta fito Wai aka saba ganin ya fashe dan tsako ya fito ko da yau dutse ya faɗe kuma ya fashe ya waɗa buɗe kuma kuma gaba ɗaya ka fito sai ce to ga hazi na kafin laha shirbun wani da yau da da haka yanzu Allah ya bani mu'ujiza ita ce taguwa ga ta nan kudi ba dutse yana tsagewa ga ta nan ta fito amma ita ko za ta share da wani a gaba shi ne nuna maka yan tunga yan ƙauye don ne don rijiya guda da yasu kuma nan suke shan ruwa sai ce to laha shirgun wani kuma da yau da yau ita za ta shan ruwa za ta sha ruwan rijiya da kowa mai ba kun faɗe su za ta yi ko kun jefa guga ba za ku samu amma gobe da safe za ku zo idon ruwa ya bugo ruwa ya yawa ce kuɗi ba sannan ku tanadi na jibi don jibi ita za ta sha ba kaga sun nemi aya aya ta zama musulmi ka zan musu matsala wala ta masu bisu, ya ce kar muri taɓata da mugu kada wanda ya yadda ya taɓa ko ku ce ku yanka ta ko kuma ta injili ko ku ɗaure ta hana ta shan ruwa fa ya kuza azabu yau mai idan kun yi haka azaba za ta ci muku ta wuri wanda aka ba haka ranar ƙin da ruwa in kun taɓa ta Allah da suka da shi yasa kun ga mu babu wata aya da za ta tsoka daban da Qur'ani muka babu azaba da za ta tsoka mu daga baya fa aqaru Allah ce sai suka yi taurin kai da suka yanka a wata ayar Allah ce idan ba asa ashqa fa qala lahu rasulullah naqata Allah fa aqaru adam jama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala ya kafa ba kaga nan ma jam eh hari hun da annaba ba ai ne da an kawo mutane samun samun da ga su mutane karfa Allah ce fa aqruha fa asbahuna jami suka yanka suka waye gari suna da nafi me yasa suke da na sani fa akhadahum al'adab saboda azaba ta riske su wace azaba Allah ya musu tsawa wace irin kowa aka saka kara wadda ke kama kuduwa sai kowa na da kunne tun kana sa yaka har ka dawo ka tattake kamar a kunwa ina har ka mai da su har suka fara buga kawunan su da ginshiƙai da giloli da duwar tsawa ta tashi hankali ba aka zata musulhatu musbihi Allah ce fama a gaba an ma gano ya fi ba aka zama wani sai a gaba ta kama إن في ذلك الآية أتشون أكبر باللغة وما كان أكثرهم مؤمنين da yawan su kusan masu imani ba wa inna rabbaka la huwa al-aziz al-hakim kuma hakika ubangijinka shine buwayayye wanda buwayar ta kasa yake yin azaba ga wanda suka cancanta ar-rahim kuma mai jinkai ne wato jin sa yasa yake rahama ga mummunai waɗanda suka bi annabawa ba haka waɗannan annabawa da ake ba mu labarin su dukkan su kira ne zuwa ga koma sun kira ne ga Wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zo shi ma kiran dai kenan a ji tsoron Allah a bi shari'ar Allah a yi da'a ga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka amfanin inda ya yi wanda ya so shi ba an ba su don mu ji daɗi kawai ko mu yi raha ko mu yi nishaɗi ko mu dariya ba an ba mu ɗan ya so shi ne domin mu ga yadda Allah ya yi ko su kare annabawa mu gode ma Allah da ya samu su masu gaskata annabi mu riko kankan da kan wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka a da kwana da fitina Allah ka fasi mu da lahira Allah ka shirya da mu shirya da dare an a tun mu a kai Allah ka biya mana wanda suke da kulli na shirya Allah ka canza masu shi wanda suke da a kai Allah ka cika masu wanda suke da da shirya Allah ka mai da Allah ka shirya da al'ummar musulmi ka shirya da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shirya wa ba ta bayan da wasu subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu